وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاب الله تبارك وتعالى وأن يتترم أو نوريكما daidai wani lokaci da muke cikin wani karatu na tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna ranar litini ko litini 24 ga watan ramadan da shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida bayan da mazan daga makan zuwa wannan shaidar da 24 ga wata uku shekara ta 2025 a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratu yusuf kamar da yan uwa za su iya tunawa a mun kwana kan kan ayata 46 ayata 46 za mu tashi kan ayata 47 قال تزرعون سبع سنين دابا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا إلا قليلا

مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك بدء شتات يأكل ما قدمتم يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يضاف الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءهم رسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه وإذا عاد إلى عليها عليه من قالت امرأة العزيز الحق أنا راودته عن نفسه وإن إنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقم بالغيب وأن الله وأن الله لا يهدي كيد الظالمين نعم to yace kala kazalika annabi yusuf alaihi salatu wassalam wato yace da shi ko annabi yusuf yace mashi yana ba shi ansa ah, abin da ya nema yace tazra'una sab'a na da'aba za ku yi noma shekaru guda bakwai a jere ko kuma ku yi noma a shekaru bakwai jere ko da aban kamar yadda kuka saba bisa ga al'ada kuma hasassun abinda kuka girbe shi na amfanin gonar naku fazaruhu fi tumbuli to ku bar shi cikin zangarniyarsa illa qalilan mimma ta'kulun sai kaɗan daga cikin abin da kuke ci kuma ya fi ba bi zalika sab'un shidadun sannan bayan haka wasu shekarun guda bakwai ba su tsanani za su go wanda za a yi fama da kamfan ruwa da fari mutane su shiga cikin wahala kenan wannan shekarun masu wahala idan suka zo ya kunna ma kaddamtum lahunna ba su ne duk abin da kuka gabatar gare ki duk abin da kuka ajiye din na kayan amfani gona to wayannan shekarun na fari za su shanye wannan abincin illa min ma tafsilu sai kaɗan daga cikin abin da kuke arewa kuke ajewa domin ya zama muku iri ko makamancinsa kuma ya ce min ba'di zalika amin sannan bayan haka wata shekara za ta zo fihi yughasu an a ciki za a agaji mutane ta hanyar yi masu ruwan sama shi ne yau ba su su za a yi mutane ruwan sama ke nan wasihi ya asiru a cikin wannan shekara ne za su rika tace abubuwan tacewa da nan nage abubuwan da ake nan nage su da kayan abincin da suke samu wa'in suka shafi bukatar tacewa ko nan nagewa shi ne wasihi ya asiru to ya gaya masa wannan fassaran Sai shi matashin ko a sa'i sai ya koma wurin sarki kenan ya ga masa fassarar da annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya yi wa mulkin sa bayan kan ya ce wa qala al-maliku sai shi sarkin ya ce bayan ya ji fassarar mafarkin kuma an gaya masa ga wanda ya fassara mafarkin yana can gidan yayi sai ce ituni bihi ituni bihi ku zo mani da shi wannan kenan wanda ya fassara mafarkin nan walamma ja'ahu rasulu a yayin da shi manzon na sarki ya je wa annabi yusuf bisa ga umarnin cewa itu eh, ni bihi ku zo mani da shi sarki manzon ya tafi da zimmar azo da annabi yusuf shine falamma ja'ahu rasulu yayin da manzon ya zo mashi qala sai annabi yusuf ya ce da manzon irji ila rabbika ka koma wurin mai gidanka sarki kenan fasalhu ka tambaye shi babu bin miswati lati qata'na aydiyahunna ya ya sha'ani ko lamarin matan nan da suka ta yayyanka hannuwansu inna rabbi bi kaydihin lalle ubangiji na masani ne game da bakin su saboda ka yi su yake ba da haɗin kai ko shi ya zama ba shi rakan ya fita da kurkuku kwarai da aka nema ya ce sai ajiyar tambayi sarki sarki kuma ya tambayi mata wanda suka suka yi wasu, wani matsayi suka kan shi zuwa yanzu kala sai shi sarkin ya ce wasu kinai an gaya masa bukatar annabi yusuf kafin ya fito kazalika sun sarki ya tara matan ya ce da su ma bukun kunna izrawattun na yusuf an nafsi ne lamarin ku ko sha'anin ku a yayin da kuka nemi yusuf da alfasha wato akan karan kansa yaya lamarin ku yake mene ne ku yayin da kuka nemi annabi yusuf da alfasha a karan kansa ba khatbukunna izrawattun na yusuf an nafsi wanda sai su matan suka ce da sarki hasha lillah sarki ya tabbata ga Allah ba alimna alaihi ne su shi wannan yusuf ba mu san wani abu mummuna game da shi ba ba wani abu mummuna guda ɗaya da muka sani game da shi wanda shi ne shaidar da su matan suka bayar to dama cikin su akwai imra'atul aziz bayan su matan da suka yi kan su yi wannan magana ita kuma imratul aziz a bangaren ta sai ta yi magana ne ce qalat imra'atul azizu wato qalat imra'atul azizi sai ba sarkin ta ce al'ana hasasal haqqu yanzu kan gaskiya ta bayyana ana rawatuhu tuhu nafsi ni ni ne na neme shi ga kankaran kanka ni na neme shi ga aikata alfasha da ni wa innahu lamina sadiqin kuma lalle shi wannan yesu din yana cikin masu gaskiya ita kuma wannan ita ce shaida da ta baya to sai ce zalika li ya'lama anni lam akunhu min ghayri wannan lamarin ya kasance a haka ne li ya'lama domin ya san anni ni lam akunhu bil ghaibi ban yaudare shi ba ko ban hance shi ba a boye ba wa anna allaha kuma domin Allah madaukakin sarki la ya haɗi kai da lakha'ili ba ya shirya da ma'aikacin masu ha'inci duwan ya dauce ha'inci shi ne ake su to Allah ba zai shiryar da wannan kullaliyar dabarar da suke yi a cikin filantin su ko ayyukan su zama kirci ba wannan shi ne wallahu a'lam to jiya idan ba manta ba mun kwana kan dafar magana a wannan kista a inda sarki ya amince ya tura ɗaya daga cikin waɗannan matasan wanda tsira wajen kace shi ne astaki ya amince ya tura shi ne wurin annabi yusuf alaihi salatu wasalamu domin ya tambayo fassarar mafarki to kuma ya tafi ya garza ya je hajji don kurkuku ya iske annabi yusuf alaihi salatu wa salamu ya yi magana da shi ya gaya masa yadda mafarkin yake cewa ana buƙatar a fassara wannan mafarkin wanda sarki ya yi a cikin bayanin da ya yi ya ya ya yi ma'anin yusuf alaihi salatu wa salamu kira kirari na musamman cewa ya kira shi da suna yusuf ayyuha siddiq da muka ce masa wannan kira ne da yake cike da wannan sifa saboda ah, sanin gaskiyar annabi yusuf alaihi salatu wa salam da wannan mutum yayi a zaman shi da annabi yusuf cikin gurguku ya ce mashi ya kai yusuf ayyuhas siddiq wanda as-siddiq muka ce ko ya zama yana nufin kasiru siddiq ko kafiru tasdiq wato ya kai yusuf mai yawan gaskiya ko mai yawan gazzatawa almuhimmu ya sifata shi da wannan sifa ah, saboda sun yi mafarki a zaman su kurkuku ko sun gaya wa ɗan Yesu sun yi mafarki a zaman su kurkuku annabi Yesu alaihi salatu wasalam ya fassara musu kuma abin da ya fassara musu ya ga haka ya gudana ɗari bisa ne. kuma ya ga salahar annabi su a gaban shi tare da shi a ko saboda ka kira shi da Yusuf a ibn Sirri ya ga masa dai abin da ya ga masa amsina fi sab'i baqaratin ibani ya kullu hunna sab'un ajafun wa sab'i sumulatin mubarin wa ukhra yabisatin har zuwa dai ƙarshen abin da ya faɗa wanda shi ne ke kunshe da bayanin abin da sarki ya gani cikin mafarkinsa bayan ya gaya masa wannan sai rufe magana sa da cewa la'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamun la'alli arji'u ila an-nas to zaka yi so ina son kai mana wannan fassara la'alli arji'u ila an-nas wa la'alla zan koma wurin mutanen nan da suka turo ni la'allahum ya'lamun watakila za su sanji kun gane ko la'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamun wanda muka ce ah, abin da ce alamu da ma'anarsa malamai suka ce yana daukan ɗaya ma'anoni guda biyu ko dai zama ya alamu amma ne za su sani bi ma'ana za su san fassara wannan mafarkin kamar yadda za ka yi bayani shi shine la'allahum ya'lamu in kai mai bayanin ne ko wani mutu bayani kaga wannan zai sa su san fassara mafarkin Gwargwadon da ka fassara shi gwargwadon da kuma na je na gaya musu kun gani fassara ta biyu ta lamu shi ne zama cewa ya la'allahum ya'lamuna sidqaka wa ilmaka wa manzilataka to la'alla ya kai mani wannan fassara na kuma wurin su na gaya musu da gwargwadon abin da zai tabbata na fassarar da kai yi to sai zama la'allahum ya'lamuna sidqaka wannan zai sa su san gaskiyarka wa ilmaka san ilimin iliminka wa manzilataka san kuma darajar da Allah ya baka san ilimin da Allah ya baka da kuma irin darajar da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya baka domin yanzu su ba su san kai wane ne ba ba su san darajar ka ba san ilimin ka ba san ma ka ba amma ya musu yin fasara idan na koma da ita da musu bayani abin ya faru yadda ka fasara ko wannan zai ba da daman su san kai wani ne zaman ka mai gaskiya mai daraja mai kaza mai kaza la'allahum ya'lamu wannan shine abin da malamai suka ci game da malam alli arju ila allati la'allahum ya'lamu Sheikh Rahman Nasir Al-Sa'idi rahimahullah a tafsirin sa shi ma da zo ya bayani makamancin wannan to sai ƙara da cewa wannan abu da ya faru da annabi yusuf alaihi salatu salam na fassara mafarkin nan da zai yi ko ya yi wanda kuma haka nan ya faru da ɗari ta ɗari ya zama kuma cewa ya yi wannan fassarar ne bayan shi sarki ya bijiro da da da fassaran ko neman fassaran ga almala'u taron jama'a waɗanda suke ana ganin muhimman mutane ne da malamai da makusantarsanci da waye sarki bigiro da abin da ya bigiro na mafarki yana da yawan fassara mashi suka kasa da ƙarshe suka ce mafarkin ba shi da fassara kuma su ma iya fassara mafarki ba daga bisani allah da hikima shi ya kaddara abin aka koro shi ya dawo aka nemi fassara wajen annabi yusuf bayan sun sun kasa kenan kuma zai fassara shi kuma zama abin ya faru haka sosai wannan sai nuna daraja ta annabi yusuf alaihi salatu wasalam da ilimi da matsayin da Allah tabaraka ta'ala ya bashi ya nuna kiyi ko shi akan dukkan wayannan almalau din to shine Abdurrahman Sheikh Abdurrahman Nasir Sa'idi yake cewa wannan ka sawwara shi kamar yayi daidai da irin abin da Allah tabaraka ta'ala ya kaddara ya gudana da annabi yusuf ne dangane da mala'iku la'alla za ku tuna wanda kissa annabi adam alaihi salatu wa salam lokacin da Allah ke ba su labarin inni ja'ilun fil ardi khalifa kuma mala'ikun suka nuna cewa a taja alu fiha man yusidu fiha wa man man man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nuqaddisu bi hamdika wa nusabbihu laka wa nuqaddisu laka ko a ah. <clears throat> kalin ji alaƙa da ta'alamu cewa za ka yi ka halici ko ka sanya wanda zai farna cikin ƙasa ya rika zubar da gini ga mu muna tafiyi da godiya gare ka wani lokacin salama ko muna takadisin ka muna tsarkake ka Allah ta alarci ni alama da ka alamu ni na sa ni da ba ku sani ba to a ah, wanda abin da ya faru abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi halitta shi ne da Adam sai yake ya buƙaci ya gwada wa mala'iku darajar da haka dai halitta annabi Adam alaihi salatu wassalam sai ya zo da mala'iku addu'uni da asma'i ulati in kuntum sadiqin ya ba su kalubale shi wasu ba shi labarin waɗannan abubuwa in dai sun kasance masu gaskiya da kashe da yake mala'iku su bayi ne layi a sunan Allah na amarahum wa ya ifalu ma maru. sai suka ce la il subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka kala alimul hakim wato suka sallama cewa ba su sani ba ba wani ilimin da suke da shi ta abin da Allah sani ku gane ko to shine bayan kinan mala'iku sun bi sun kafa sun kasa ba da labarin الأسماء من التي أنبئوني بأسماء هؤلاء من المخلوقين فتي يا آدم أنبئهم بأسمائهم الله يتي يا آدم أنبئهم بأسمائهم آدم كبار سلامان سولة يسوس سولة ينوى إلا أما جل جسوم لا يكون كتب كاس باب لا باب سولة فلما أنبأهم بأسمائهم يعني عند النبي يوسف يبقى سلامان سولة يسوس Eh? annabi adam ya ba su labarin suna yadda su mala'ikun suka kasa iya ba da labarin su sun kasa Allah ce to annabi adam ya ba su labarin abinda suka jahilta suka kasa kuma ba su labari ina fatan nan to shi da Allah tabaraka wa ta'ala yake ga a shi ban gaya muku cewa ni na sa abin ku sani ba ina fatan gani a shi ban gaba kuma ce cewa ni na san abin da ba ku sani ba yanzu wannan sai fito da daraja annabiwa adam alaihi salatu wasalam ta ilimin da Allah ya bashi to shine shek sa'i yake cewa wannan kusan fatin ina abin da faru da annabi a wannan bashin da labari sarki ne mafarki ya bije da ya bije da wankin ga manya manya mutane wadda ake ganin suna da wayewa suna ila kace ko akwai malamai ko manya dai ala kulli halin da zuma a fasara duk suka kafa da ƙarshe Allah ya kaddara aka aka aka bijiro da lokacin da annabi Yusuf bayan su sun kafa ya fasara mawarki ko abin ya faru kamar yadda Yusuf alaihi salatu wasallam ya faɗa ya zo ne sai gode darajar da annabi Yusuf yake kanta kuma wannan kuma zai iya eh, fahimta wannan muke cewa zai taimaka ga ɗaya fasar da muka ce ba ne sun tsaya kanka cewa wato ka fassara min wannan mafarki kuma da shi matashi yake cewa la'alli adu ila nasi la'allahum ya'lamuna wato tsammanin ko za su san darajarka da da ilimin ka da matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan haka ya faru kamar muka ambata Allah ya samu dace yanzu da ya masa wannan sai annabi sallallahu alaihi salatu ya dauki eh, matsayin shi kenan zai fassara masa da aka kala sai ce da shi tazra'una sab'a sinina da'aba yace za ku yi noma sab'a sinina shekaru guda bakwai da'aban wato bisa ga al'ada yadda kuka saba ko da'aban a jere kun gane ko ko da'aban suka ce bi jiddin washtihadi wato da kokari sosai kun gane ko to wannan shine abin da ga maka tazra'una sab'a sinina da'aba shi yasa wasu malamai suka ce ita wannan jumla ta zara'u da sab'a na da ba in ka kalli zahirinta labari shi gaskiya khabar ce qala tazra'una sab'a na da ba kama annabi yana annabi Yusuf alaihi salatu wasalam yana gaya da mutum cikin fassara, da yake masa abin da zai faru tazra'una sab'a na da ba za ku yi noma shekaru bakwai wato bisa da al'ada da kuka sama shine da'aba ko da'aban a jere shekarun guda bakwai ko da'aban da kokari da da ishihadi da kuka sama da shi wannan shine abin da zaka jumla take dauke da shi amma wasu malamai suka ce khabar ne amma yana da ma'anar al'am kun gani khabarun ne bi ma'anar al'am yanzu da yake tazra'una sab'a sinina da'aba suka ce manansa ne izra'u jini na dama wato ku yi noma shekaru bakwai a jiri ko bisa ga al'adun da kuka sa kuka saba kun fahimta abin da samarai suke da irin wannan hasashe ga wannan nassi shine abin da zai bi baya na wata abin da zai cikin jumla za ku cewa wasu abubuwan za su yi cikin jumla za ku cewa su zagiran annabi ya su umarni ke bayan annabi su ne ba mu je ki bayarwa kun gane ko wannan shi ne ku kalli misali abin da bai kai ce na cewa ma hafattu ko duk abin da kuka girbe shi na kayan amfanin gonan fazaruhu in sun wani ku bar shi cikin zangarniyarsa ya duk fazaruhu labari ne ah, a labari ne jiki ku gani saboda shi yasa suka ce wancan ma da sab'a da dama shi ma umurni ne kamar da fazaruhu fi kubuli shi ma ne umurni almuhimmi na gaya musu a irshadi da shi wanda yake musu da ne su cewa wa ma don duk abin da kuka girbe na kayan amfanin gonar ku a cikin waɗannan shekarun guda bakwai da za ku yi noma a jere ko bisa ga al'ada yadda kuka saba ku fi tumbuli ku kai amfani gonan ku bar shi cikin zangar zangarniya wato kar ku cashe shi kar ku sussuke shi ku gani shine ku fi tumbuli illa qalila bima ta'kulun sai ka dan daga abin da za ku ci abin da za ku ci gwargwadon bukatar ku kaɗan to wani shine za ku za ku tashi shi ku cire shi daga cikin zangargunsa kun gane ko yawa amma duk wanda buƙatar ci shi ba ta to ba to fazaruhu fi subuli wani shine wa hasatun fazaruhu fi sulmi illa qalilan mimma ta'kul wannan irshadi ne da tawjihi mai kyau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a cikin wannan fasara malamai suka ce wannan irshadi da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mutu Ah, babu shakka cikin shi akwai dalili bayyananne mai gwada cewa wato mafi kyawun hanya mafi kyawun hanya da mutum zai yi amfani da ita wajen ajiyan kayan amfanin gonarsa sai da tsutsa wasu ƙwari da suke ɓata kayan amfanin gonar ba za su ɓata shi ba to shi ne ya bar kayan amfanin gonar a jikin zangarniya kada ya tashi za ka iya cashewa barbada wani magani ina fata ɗari kai duk abin da ka iya ya taimaka ilimi zai gurguru kuma irin abin da fasaha ta ɗan adam ta nuna amma dai wannan ita ce hanya mafi kyawu wadda kuma cikinta babu wani guba-guba ko gani ba domin wancan da ake ta fodin issue a samu wata hoda a ita bar yana yawa ta tasiri da kashe ta zama illa gani na'am ta zama illa ga dan adam na lafiya amma duk da ka bar shi cikin zangarkun da ba a sa masa komai ba to sai ka ga cewa ya ɗauki lokaci ba abin da ya taba shi a lokaci guda ina ni ba da abin da ya taba shi wanda zai bata shi na kwari kenan ko tsuga ko kaza sannan a lokaci guda kuma in ka tashi shi zaka ci shi yadda yake tabi'iyyan ba a sa mishi wani magani wanda ke tsoron wata gubar sa ta yi tasiri ba wannan shine wallahu ta'ala alam wa ma hasattum fadaruhu fi sunbulihi illa qalilan lima ta'qulun kun gane ko to sannan ya ci gaba da bayanin fasara sai ce thumma yati min ba'di zalika sab'un shidadun sannan bayan haka wasu shekarun guda bakwai za su zo shidadun masu tsanani kun gane ko wasu shekaru bakwai za su zo masu tsanani ga mutane sakamakon abin da zai faru a cikinsu na fari za a yi fari da kamfan ruwa tsawon shekaru guda bakwai bayan shekaru bakwai da kuka yi kuna noma za ka mutane za su shiga cikin halin lahaula abin da farko yake cewa abinci zai karanci sosai don haka ya ce ya kunna ma kaddamtum lahunna ko na shekarun guda bakwai ma tsanani da za su daga to za su ma kaddamtum lahunna duk abinda su gabatar musu duk abinda aka ce kuma hasattum fadaruhu fi sumuli ku koyi abincin to duk wayannan shekaru guda bakwai ma tsanani da za su zo su mai to za cinye duk abinda kuka aji a wancan noman da kuka yi wato sab'a sini da zaɓa. za su yi komai abinci zai kare illa qalilan mimma tusirun kace sai ka dan daga abin da kuke koyewa wato kuke tsayi shine mimma tusiruna na kaɗan da abin da kuke tsayewa kun gane ko yawwa don haka wato illa qalilan mimma da bi ma'ana illa qalilan mimma tahfazunahu wa tadakhirunahu min min bizrin wa sai abinda kuke koyewa kuke kiyaye shi saboda ya zama iri iri nan gaba da dan wani abin da ya kama da wannan mutanen da suke zaune a karkara suna harkar goma da Allah sun fi gane wannan magana sai ka ga cewa mutumin da ke zaune a karkara ko da an samu shekara ta zo da barkwanci kamar da ake cewa <clears throat> za a yi ta wahalar kamuna nan a kamar nan kashi ba ma zai kokari abin da zai zama izi na bari zai kokari ya zama mai ya aji shi ba a shan shi saboda in damanar tambatsu to yana da experience da sanin cewa ruwan suna ya zafa kwanan ana ma yin su da daddare gobe da sa'a a gida ana neman mai ana neman shi ba saboda ba za su ba su wata da koyi to shine ce wancan shekaru zuwa sai yi abin da kuka tare da musu a tsawon shekaru guda bakwai da aka yi cikin yalwa sai dan daga cikin abin da kuke koyewa wanda ya shafi irin shuka da makamci ya da ma kaddamtu da illa qalilan mimma tusbihu ina fata gani to yanzu an yi shekaru bakwai kenan na yalwa da abinci da kaza ya haɗa musu abin za su yi ɓoye a jikinsu sannan shekaru bakwai kenan za su zo su kuma wasu tsanani da za su laƙume duk abin da aka ɓoye a cikin wancan shekarun bakwai da an ka samu abinci mai yawa sai kaɗan daga cikin abin da aka ɓoye saboda iri ko abin da ya kamata shi yanzu bayan wannan shekarun masu tsari sai ce sun mai yaƙi bin ba'adin ka an sannan bayan haka wata shekara za ta zo idan bayan shekaru guda bakwai sun sun shuɗe su wahala da tsanani wata shekara a bayan haka za ta zo fihi yughathun nas cikin wannan shekara ce za a yi wa mutane ruwa kun gane ko a yughathun nas za a agaji mutane kun gane ko yughathun nasu za a yi mutane ruwa da haka yughathun nasu malamai suka ce za ka iya fahimtar shi yughathu kalma ce mushtaqqa min al-ghayth kun gani wato za a yi mutane ghayth shi ne wani ruwan sama sannan za ka yi fantan yughathu nasu yughathu da makalma ce mushtaqqa min al-ghawth shi kuma ghawth shi ne agaji kun gani yawwa to yanzu a wannan shekara da ala kulli halin Allah ta baraka wata ta'ala zai agaji mutane zai musu ruwan sama su kasance cikin yalwa da samun abinci iri-iri abubuwa za su zama sun saka mutane cikin wadata bayan sun kasance cikin farin bayanin wannan a sarari sai ce wasu biya tsiru cikin wannan shekarar ne za su yi ta wato tace giya ko kace tace abin tacewa da nan da abin nan da gewa wanda suka saba nan da gewa kun gane ko ko ya asiru da mutane za su rika tatsa don an fasara ya asiru da wannan wannan dai malamai suka ce ibara ce mai gwada cewa bayan shekaru bakwai sun wuce masu wahala wata shekara za ta zo da za a samu yalwa na ruwan sama da abinci da komi na dabbobi ya yabanta saboda ka za a samu abinci ce da mutane za su rika wato tace abin da suke tacewa na ilabi da zabi da zaitu da makamantar abin da ake ake tsimawa ana tacewa sannan za a rika kuma tatsan duk abin da ake tatsan da dabbobi saboda sun ci ciyawa an samu wato maza an samu ciyawa dabbobi sun yi an samu nomi kun gane ko wannan shine wasiyya asiruna don haka muka ce kenan yana nuni wasiyya asiruna الأشياء التي تغتر من عنب وزيتون وغيرهما kun gane ko duk abin da ake ainihin tacewa da da ainihin imawa a lallaje su a cikin wannan shekara ake yin su saboda an samu yalwa wasu malaman muka ce su ce wa fihi ya'tiruna ay wa fihi yahmiluna al-albani kun gane ko wato a cikin wannan shekara ne saboda wadatar da za a samu dabbobi su tashi saboda sun ci abinci ko su koshi su yi nono to cikin wannan shekarar ya mutane sun kasa tsan nono za a samu nono saboda eh, shekarar wadata da shekarar ruwan sama ta zo ƙasa ta samu ɗaya ba kun gane ko to sanan an rotu daga abu Bayya, shi kuma ke fasara wa fili ya asiru ce ma'anarsa shine wa yanzu yanjuna min ash-shiddati wal khawf ce daga wato cikin wannan shekara ce da za ta zo bayan shekarun nan guda bakwai masu wahala mutane ya asiruna wato suke tsira shi ne yanzu da mina shidda wal kadb wal za su samu tsira daga abin suka fice cikin sana tsanani da damuwa da kuma farin da cikin sa wannan shine dai abin da ah, malamai suka faɗi wallahu ta'ala a'lam to anan wani malamai suka ce kuma ah, kamar da muka ishara wallahu alam annabi su alaihi salatu wasalam a cikin wannan fassara da yayi kun gane ko za ku ce abin da faɗi nan shine karshen fassara shine karshen mi fassara mafarkin don haka kenan shekaru guda bakwai afwan ya sunan su shanaye guda bakwai da aka gani masu ƙiba a mafarkin ina fatan gaji yanzu wannan ibara ce da cewa za a samu shekaru guda bakwai da za a samu wadatar ruwan sama da abinci mai yawa shi ne fasara kun gani haka kuma zangarku guda bakwai da yake gudawa sannan suna cin su waɗancan simami ɗin masu kima to su kuma ibara ne ga shekaru bakwai da za su biyo bayan su masu masu wa to haka kuma Eh, su sun bulata da aka ce an gani eh, guda bakwai ko ba kokar ya bi sati su ya bi sati su ma ibara ne ga cewa eh, shekaru bakwai da za su su mamaye shekaru bakwai masu wahala za su su mamaye shekaru bakwai masu na wadata ina fatan gani to almuhimmin kullu da wannan fassara a cikin shi muka ce malamai sun ce annabi Yusuf alaihi salatu wa salamu cikin wannan fassara ya hada musu fassara kazalika ya ya ya kara cikin fassara ya hada musu abubuwan da ga fassara da kuma gaibi ya yi musu irshali da tauhidi ko mu gani ba yanzu ya hada musu fassara mafarki kuma ya hada musu matakan da ya kamata ne su ɗauka. wani abin ne musu kenan da aka sai zama fassara tana da alkhairai masu yawan gaske to shine ci gaba sai ce wa qala al-malik bihi ko sai sarki su ku zo mai da itubi bihi ku zo mani da shi wannan abin da zaka yi fahimta a wannan kissa kamar da muka ce kissar akwai hafin musulmin tabari kamar da malamin balaga suke faɗi za ka sawara wannan a cikin kanka a ƙwaƙwalwarka kenan shi ne cewa kenan shi wanda da aka tura ya tambayi fassara mafalki bayan abin da ya fassara masa mafalki kenan ya bi na ya dawo kenan ya dawo wajen sarki ya ba shi labarin da annabi yusuf ya ba da labari a matsayin fassarar mafarkin wanda wannan dukkan annabin shawani ba matsayin shi don an shafe wannan amma babu sai ka zaka manta cikin cikin kafin hankalinka kun gane ko yawwa to saboda haka eh, da ya baiwa sarki labari duk abin da ya faru to anan ne wurin sai sarki ce in ne ku zo mani da shi wannan mutum da ya wannan fasara to a zo da shi kenan shine wa qala al-malik usuli bihi nabo? ko ko qala al-malik ne eh wa qala al-malik usuli bihi sai sai ce ku zo mani da shi to wannan kuma walai suka ce ya faru ne saboda shi sarkin al'amarin da shi hannuwancin da yana cikin ransa sosai yana wato yana damuwarsa sai gashi kuma an dawo da fassarar mafalkin, ko fassarar mafalkin ta zama cewa ta ba shi ma baki ta buge shi da haka nan take ce a zo da annabi yusuf alaihi salatu wasala to kai kai sai ce falan ba ja a hur rasuli yayin da manzo ya zo mashi fala sai annabi yusuf ya ce da shi irji ila rabbika ka koma wurin mai gidanka da ya turo ka fasalhu ka tambayi shi ma ba da nisbatin lati fa ta'ala yaya lamarin labarin matan nan da suka tsaye hannu ya matsayin su yake sai ka koma ka tambayo shi ka tambayo shi na je da matsayin su yake sannan in duba yanzu ba ko shi na kuwa ina fata gani to don haka shi ma anan wani kenan sai ka fahimci cewa da sarki ce e tuni bihi kenan ya ayyana wani ya tura wanda zai je zo da wa da annabi kuma shi mutumin ya ya koma kenan ya kuma gurin yi to yi san shi wurin yusuf sai Allah ya bada labarin abin da ya faru a cikin ma ja a hurda su yayin da manzon da sarki ya tura ya je wurin annabi yusuf kun gane ko da zimmar cewa to yanzu ka zo sarki yana ni yana son ganin ka yana neman manka kun gane ko to malamai suka ce wannan ah, manzon da aka tura wanda aka ba da labarin da cewa aka ba da labarin da cewa falamma ja'a hurrasul a zahir abinda kuma yake yake bayyana shine cewa shi wanda a sake ne shine aka sake ne shine aka sake tura ne aka sake wani turawa ba wai wani manzo ne da ba aka tura ba kun gane ko yawwa suka ce abin da saka gane haka shi ne cikin lafazin da aka ba da labarin an tura masa manzo to yanzu manzon ku lura da kyau sai aka zo da shi da siga ta ma'arifa siga ta ta ma'arifa ba na kira ba kun gane ko yanzu labarin da muka karatu a baya shine shi wannan allazi jamin huma shi ne a saki ko yawa shi ce ana unabbi'ukum bi tawilihi fa fa arsiluni da duwan ne shi aka ne shi aka ne ka shi ya je abin da ya dawo to yanzu gaban nan da muke magana akan ta da yace wa qala al-malik utuni bihi sai ce ma ja'a ar-rasul ar-rasul wa kiran manzon falamma ja'ahu ar-rasul yayin da manzon ya je mashi manzon sarki ke muka ce ba ce falamma ja'ahu rasulun ba zaka ce ar-rasul don a nuna maka manzon an riga ami an san shi kaga shi da sarki ne kun gane ko don haka da ya je wajen sa a karo da biyu kenan ya gabatar masa da bukatar sarki na cewa sarki yana neman ya halarta ya zo ana son ganin shi da wannan wani ne malamai suka ce abin da faru sai annabi su wato ya hannu ya ƙi ya ba da haɗin kai kai tsaye na cewa ya zo bisa ga buƙatar sarki amma sai ya bijiro da wani abu wanda yana son sai al'amarin da zai barrantar da shi a wurin sarki ya bayyana ko gani ba wato sai wani abu ya faru wanda zai hukunta sarki ya gamsu da cewa lalle shi barantacce ne daga tuhumar neman imra'atul aziz ko neman wasu daga cikin mata Allah ke kafa an aidiyahu kun gane ko da aka shi ya ce mawazan irji'i ila rabbika fas'alhu ma ba'd niswati allati qata'na aidiyahu ta koma wurin mai gidan kalima zan gobe ba zan zo haka kai tsaye ba amma kuma wurin mai gidan za ka tambayi shi ya yi bincike menene lamari ko halin matan da suka yi a kanunsu saboda ka sarki ke ne ya tambaye su game da lamari na domin alamari ya bayyana ga shi sarkin hakikanin abin da ya gudana a wancan lokaci har ya zama sarki ya gamsu da cewa lalle annabi su alaihi salatu wasalam baya wani mahalli na tuhuma ina fatan gani to wannan shi ne to a cikin wannan magana tashi malamai suka ce akwai hikima da sosan gaske an gane ko hikimar ita ce annabi yusuf alaihi salatu wassalamu wato yana son yana son ayya a fitar da shi daga gina kuku. kamar da muka yi a wata jinsa da muka ko ai yana sha'awar ya fita daga gina, daga gina hukuku shi yasa yake din kurni din da inda rabbi ya gama shi wanda mutum da ya tabbatar da cewa shi zai fita ba abin da shi abin nufi babu shakka annabi su yana son a fitar da shi da gidan kurkuku yana son ya bar gidan kurkuku amma tare da haka hikimar ita ce shi baya son ya bar gidan kurkuku ya sake komawa inda sarki yake har sai duk abin da ya zama na shakka ya kau daga zuciyar sarki to sai ya zama sarki ya zama zuciya ta zama clean game da annabi yusuf to lalle tabbas babu wani abu na alfasha da annabi yusuf ya yi ko ya neme da iyalin ko ya neme da wasu mata ku gane ko ya zama cewa sarkin bai kallon shi da da da tuhuma tuhuma ko yana ganin yaron da shi ne saba kaza ko kaza ko gane ba to wani shi ne yake son ya tabbata kafin ya bar me ya bar gidan kurkuku mun gane abin da ke son ce wai yawa shi yasa muka ce da aka ce ana neman shi bai ba da kai kai tsaye ba bai ba da kai kai tsaye ba sai ce irji ila rabbika ko fasalhu ma ba da nisbati lillahi qatta an adiyahum saboda wannan manufar da yake son ta tabbata kun gane ko wannan shine yace inna rabbi bi kaydihinna alim shi lalle ubangiji na Allah tabaraka wa ta'ala wato matani ne game da makircin su matani ne game da makircin wannan matan don abinda suka kulla na shi to wani da ala ya san da shi kun gane ko wannan shi ne a nan wurin akwai riwaya da aka samu wuri al-Imam Bukhari Imam Muslim har da Imam Ahmad ya rubuta da sauran malaman sunna baki sallallahu alaihi wasallam yana ambatan labarin wasu abubuwa da suka gudana kissar wasu annabawa kamar annabi shu'aibu da annabi yusuf to sai zo kan labarin annabi yusuf yace ya yara cewa Allah ya ji kan wani Allah ya ji wani kaza ya faru da shi da zo kan annabi yusuf alaihi salatu wassalam sai annabi alaihi salatu ya ce cewa da ya kasance shi shi ma yake sallallahu alaihi wa sallama shi ne zauna cikin kurkuku irin tsawon zaman da annabi yusuf yi sannan aka turo mutum aka ce sarki yana kiran shi ya ce da ni ne aka gama ne wannan la'ajabtin dariya ya ce da kai tsini na ce a fi da jim ko ba gani ba yawon to amma annabi su bai haka ba idan ana so a nuna maka irin juriya da hakuri annabi yusuf alaihi salatu Salamu. da kuma irin yadda ya yi kokarin daukan duk wahalar da zai kasance a cikinta domin dai ya zama cewa ya babbanta daga dukkan wata kuma da ake masu Da wannan shi ne don haka kenan cikin wanda kisa ya zuwa wurin gaba kazalika abin da ka fahimta wanda an shafe shi Shi ne kenan bayan ya gaya ma shi manzon na cewa illi ila rabbika fasalu ma balu nisbati allati qata'na aydiyahunna abin da ka fahimta kenan mazan ya ne ya juya bai samu bukatar shi bane cewa ya sa Yusuf gaba a zuwa shi da sarki alaihi salatu wassalam ko saboda ka yace irji ila rabbika za ka kenan ya juya ba tare da annabi su ya kuma wurin sarki da ya je wurin sarki kenan kuma sai ya ga ma sarki cewa na ga ma annabi Yusuf gashi gashi gashi amma hau abin da ya faɗi a matsayin shari'i kun gane ko saboda ka bai karba cewa zai zuba amma dole sai ka tambayi mata wa'annan da suka yanka hannuwansu a jiya bi eh, za ku ce game da lamarin azumi? kun gane ko to sannan a daidai wannan wuri kuma shi ba abin da ka fahimta shine cewa sarkin ya yarda da abin da annabi ya zuba don haka sai ya yi kuwa aka tattarwa matan gabanta kun fahimta ko yanzu kuna ganin cewa wa qala al malik usuli bihi falamma ja'ahu ar rasul qala ji ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qata'na aydiyahunna inna rabbi bi kaydihinna alim sai kin sai ce qala ma khatabukunna ko yanzu kun ga duk wancan abin da kuka faɗi nassin qur'ani da ne cewa manzon ya dawo ya faɗi sako nabi su ga sarki sannan shi sarkin ya ce matan su zo ga su sun zo duk ba haɗu wannan ba kawai sai ce abinda suke ce musu ma khatabu kunna menene sha'anin ku ko labarin ku ko al'amarin ku izrawa sunna yusuf annabi yayin da kuka nemi annabi su da kanshi abinda suke ga musu kenan baya ta rasu kun gane ko saboda kenan sarkin yana fuskantar da tambaya zuwa gare su kamar da annabi su nema gare a san ne matsayin su don haka usulubin tambayar ta ce ya menene matsayinku a lokacin da kuka nemi annabi yusuf da yin alfasha ga kanka shine tun da yusuf an nafsi kun gani abin da ga musu ke duk da su halarci kuma cikin su hadda imratul aziz tana wurin to malamai suka ce wallahu ta'ala a'lam a nan wurin a zancen da sarki yayi abinda qur'ani ya ambara shine indirawar tunna wato da uslubi na jam'i na mata amma a zahiri iskar yadda take tafiya wanda ta nemi alimi su ai mace nauci ibn abdul aziz amma da ya tara su duka ta ce israwa sunna yusuf annabi kun gane ko to ya akai haka sai suka ce a cikin wannan akwai ishara bayyananniya wacce take gwada cewa matan nan fa wanda suka yanka hannunsu ashe sun nemi annabi a sun nemi annabi su shi ta ce ma fukun da izawa tunna yusufa annabi kun gane ko in ko ba wannan ba suka ce kalla ka ce san nan da suka yanka hannunsu in kan ba su nemi annabi su ba su kan karan kansu ba to kalla ka ce kamar da su malamai suka ce sun bai wa annabi yusuf shawaran cewa ya bi umarnin wa mai gidan shi mai gidan shi wacce ta ce mai gina ne to yanzu umarnin da suka bai wa annabi ko shawaran suka bai wa annabi na cewa ya bi umarnin mai gidansa ya yi zina da ita to shi yasa sai zama aka yi tibari su a matsayin su ma sun bai zuwa sun da annabi su ga alfasha gida kenan sun da annabi su da alfasha amma ba wajen karan kansu kai tsaye ba amma wajen wa mai gidan tashi Za ta usulubin ya zama ka izgawa tun da yusufa annabi ina fata kun gani to wannan shine wallahu ta'ala ala to wannan kuma babu shakka malamai suka ce da cewa ah, matan nan sun nemi annabi yusuf sawa'an sun nemi shi mubasharatan ko wace su ta ne shi ko ko a'a sun nemi shi ne da itibarin ko a da daukan cewa sun umurce shi sun ba shi shawara ya bi umarnin ita shugaban tashi daura kal alheri wannan suka ce babu shakka a cikin ma abin da ya gabata na kissan nan zaka fahimta abin da ya kawo da wannan tafiya domin a cikin addu'ar da annabi Yusuf alaihi salatu wassalamu yayi lokacin da aka gwada cewa za a kai shi kurkuku ai abin da ke shi ne rabbu as-sinin ahabbu min mali yad'unani ilayhi amma kuma ce ba lokacin da muka fassara wannan mun ce da ni ilahi jam'i ne lamada wato kurkuku wato ita ce na zafa Ku gane ko sama da abin da su su matan gungun matan suke kira ya zuwa gari shi ne na alfashi ni ma ya da'una ni ilayhi to kaga wannan ya da'una ni ilayhi ayyami wafaqa da yi na yusuf annabi ba ku kun gane nan kun gane ko sannan kuma a cikin addu'ansa yace ya ubangiji idan baka kawon mani da makircin su ba asbu ilayhi dawaqun min al-jahil ko wa illa tasrif anni kaidahunna hunna muka ce ba hunna ba guda ne ba ai biya wani asbu ilayhi hinna shi ba guda ne wa kun mini jahili wannan shine wallahi ta'ala a'lam kun gani ko to dai muka ce akwai malaman da suka fara akan cewa gaskiya al'amari eh, murawadan nima alfashan ya kasance ne daga ibn abdul aziz ta kadi amma damirin jam da aka kawo aka ce izra wa sunnah yusuf an nafsi da makamancin wannan da muka yi ishara zuwa gare shi wanda an yi amfani da shi ne saboda a sufurce ita imra'atul aziz a ɗan rufa mata ne asiri shi ne hikima haka wallahu ta'ala a'lam wannan da shi ne abin da ke cikin wannan ma khatmukunna wa da yusuf an nafsi kun gane ko to su za su magana suka ce kullu ma to kullu hasha lillahi ma alimna alaihi ai zuwa ga abin da ita imratul aziz ta ta faɗa ita kuma a bangaren ta yanzu da suka faɗi na amsa da kuma abinda ya samu rasul aziz ta faɗa shi zai zama inda za mu tashi Allah Allah ya samu dace muna fata abinda muka faɗi daidai bisa ga sawaba Allah shi karba muna ya kuma amfani mu da shi ba mu da danka wanda muka kusur kuma Allah ya zima ya gafarta mana a shafi cikin tsakan uwa subhanaka an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu